الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> شيء قبل كراتو karatu da muke na littafin misbahu salik yau za mu yi darasi na babin farilen alwala da sunnoni da mustahabbai wanda satin da ya gabata mun karanta farillan alwala yau kuma insha Allah za mu karanta sunnonin alwala kafin mu karanta daga littafin misbahu salik za mu karanta hadisin sayyidina usman wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi wanda yake ba da siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da za mu faɗa za mu gina akan wannan hadisi za mu karanto shi daga bulugul maram na ibn hajar al-asqalani yace wa an humrana anna uthman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا متفق عليه بخاري ده مسلم يروي توانا حديث وسك روي توانا حديث وانا حديث دد چوا كاو دك مسألولين الولا با سيدي شيني أبابين الولا يا كاو ما في يوم مسألولين الولا حمران yace sayyidina Usman radiyallahu anhu da abi wudu'in ya kira a kawo masa abun alwala shine wudu'in sai yace fanghasala kaffahi thalatha marrat sai wanke tafin hannunsa sau uku wato hannunsa zuwa wuyan hannun kawai bai wanke zira'i ba sau uku da shi ya fara saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka rike yana farawa da wanke tafin hannunsa sau uku summa mabmada sannan ya kurkure bakinsa wastan shaƙa ya shaƙa ruwa a hancinsa wastan tsara kuma ya faci to anan bai gaya mana sau nawa ba ne amma wasu hadisai sun tabbatar sau uku kamar yadda za ka iya yi sau ɗaya ko sau biyu Sun magasala wajahu ثلاث marat sannan ya wanke fiskansa sau uku ثم ya da اليمنى na المرفق salasa marat. sannan ya wanke hannunsa na dama izuwa ga wuyan hannu wato izuwa ga wuyan wato tare da wuyan hannu kamar yadda muka bayani a satin da ya gabata shi ma salata marat sau uku sun yusra misla zalik sannan hannun hagu shi ma haka wato ya wanke hannun dama zuwa wuyan hannu wato zuwa gwiwan hannu sau uku sannan kuma sai wanke na hagu misla zalik misalin wannan kenan nan akwai matsala guda biyu ya wanke hannaye kuma ya wanke sau uku sannan kuma ya fara da dama kafin ya wanke hagu sannan ce summa masa bi ra'sihi sannan sai ya shafi kansa wato kamar yadda ya zuwa qur'ani kamar yadda muka bayani satin da ya gabata sai da ya wanke hannaye sannan ya shafi kai summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn sannan ya wanke kafansa ta dama izuwa ga idon sawu salasa maratin shi ma sau uku thumma yusra sannan sai kafar hagu misla zalik ita ma kamar haka mana ya wanke sau uku hannu sau uku fiska sau uku kafa ma sau uku to kaga malamin malikiya sai suka yi shabani. shin kafa ita ma ana wanke ta sau uku kamar hannu kamar fiska ko dai abin da ake nema a tsaftace kafa kawai ba tare da kula da adadin sau nawa aka wanke ta ba to hadisin sai na Usman wannan yana tabbatar mana ita ma mustahabbi a wanke sau uku har kafa din thumma qala sannan sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nahawa wudu'i hadha yayi alwala irin wannan alwalantawa irin yanda nayin nan haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim kuma in mun lura da hadisin daga farkon sa karshen sa ya jera alwalan kamar yanda alqur'ani ya jera ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum tunda ya wanke fiskan sa da shi ya fara sannan me wa aydiyakum ila almarafiq hannayenku zuwa ga wuyan hannu wamsahu bi ru'usikum sai shafan kai sannan wa arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafuwanku zuwa ga idon sawu to kaga yanda yake jere a alwala abu na ƙur'ani, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeranta farillan alwala din to wannan hadisin duk inda muka je muka zagaya da mu sake dawa a kansa shi yasa na karanta mana shi sai mu rike matsalolin da ke cikin sa za mu tashi a cikin misbahu salik inda malin yake cewa wa qul thamanin iddatul masnuni fabda bin ghasli yadayka lil aini. تمضمض واستنشقت واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجه كل أذن فرضه جدد لمائهما ورتب فرضه أنا من جاراني درسنا أشرين ده وكزامو إبا درسنا أشرين ده هدوبا أتسكي وانا لتافنا مزباه السالك ما ليتي وقل كتي ثمان قدا تقوس عدة المسنون kidayen sunnonin alwala sunnonin alwala guda takwas ne mun yi bayanin bambancin sunna da farilla farilla dole kai sunna kuma ba dole bane amma in kai akwai lada fabda bin ghasli yadayka yace ka fara da wanke hannayenka lil ku'aini har zuwa ku'i ku'i shine wuyan hannu wato ka wanke tafin hannunka ka wanke tafin hannunka da shi zaka fara kuma idan ƙwaryan alwalan buɗe ya ce sai ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da hannunka wannan aina aka samu wannan sunnan a hadisin na Usman na Usman ya fara da wanke hannayensa sau uku kafin komai kuma a ƙarshe ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana yi a sai sunna ne ka wanke hannunka sau uku kafin ainihin kai alwala ka fara da wanke hannunka sau uku wannan kuma sawa'un ka tashi daga bacci ko baka tashi ba don akwai hadisin da yake cewa idza stayqaza ahdukum min nawmihi fala yaqbid yadahu fil ma'i ko fil ina'i hatta yaghsilahu thalath marra idan mutum ya tashi daga bacci zai yi alwala kar ya sa hannunsa a cikin ƙwaryan alwalan har sai ya wanke hannunsa sau uku Karshen hadisi yace fa inna adakum la yadri aina batar yadu don ɗayan ku bai san aina hannunsa ya kwana ba Ilanunsa ya kwana cikin duburansa kaga zai iya ɗebo na jasa, sai ya sa a cikin ƙwarin to ya wanke sa uku kafin ya shiga to amma wannan hadisi ya nuna mana ba sai mutum ya tashi daga bacci ba wancan yana nuna in ka tashi daga bacci kenan sunnan ta fi ƙarfi in ka tashi daga bacci don shi yasa aka yi umarni a wancan hadisi wannan kuma hadisi yana nuna mana cewa aiki irin na manzala sallama yanda yake alwalansa sawa'un ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba sai ya wanke hannayensa sau uku sannan yake fara alwalan shine fara alwalan nasa ya fara da wanke hannayensa sau uku kamar yadda muka karanta a cikin hadisin Uthman wanda Bukhari da Muslim suka rawaito sannan sai ma yace ce tamabmabab ka kurkure bakinka tamabmaban ka kurkure bakinka at-tamabmud shine kurkure baki shine taqlibul ma'i filfami thumma majjuhu ka sa ruwa a bakinka ka yi ta jujjuya ruwan a cikin bakinka sannan ka tofar da shi wannan shi ake cewa kurkuran baki wato ba sai ka sa yatsanka ba ba sai ka sa yatsanka kana gogawa ba sa yatsa an fi ana son sa ne kafin ka fara alwala idan ka resa aswaki amma ka samu aswaki da shi za ka fara sai ka yi aswakin kafin ka fara alwalan sai wasu malamai suka ce in baka samu aswaki ba za ka iya yi da hannunka da yatsanka sai ka wanke ka wanke amma sa yatsa ba yi da alaƙa da me da kurkuren baki so da haka ka kurkure bakinka ka tofar in ka yaka haka ka ɗabbaka sunnan ba sai ka sa ba sai ka sa yatsanka ba in ka sa yatsan don ƙara tsaftacewa wannan ka ƙara tsafta ne amma abin da yake shi shine ka kurkure bakinka ka tofar da shi shine at tamadmu sanya ruwa a baki da jujjuya ruwan da kuma tofar da shi sai ce wastan shiƙan sannan ka shashaƙa ka shaƙa me ka shaƙa ruwa shaƙa ruwa shine jazbul ma'i ila alal anf ila alal anf ka jawo ruwa har saman hancinka daga farkon ƙofofin hancinka sai ka ja shi da numfashinka jazbul ma'i bin nafasi ka ja ruwan da numfashi har zuwa saman hancinka amma kar ya zarce in ya zarce zai cutar da kai shikenan sai kuma ka fato shi shine wastanfiri ka fato ruwan ma'ana ka fitar da shi kenan shi kuma kishiyan shakawa shine ka fitar da ruwan ikhrajul ma'i min al-anfi ba zastin shaqihi ka fito da shi bayan ka shaƙe shi kenan ba ana son ya zarce ba ne zai cutar da kai in ka ja shi saman hanci sai ka fito da shi kuma wannan shine sunna kenan akwai sunnoni guda uku kurkuran baki shaƙa ruwa da kuma face ruwa ɗin. kowannensu sunna ne kamar yadda ya tabbata a hadisin saidina Usman wace abin nan ya kurkure bakinsa ya shaka ya faci sannan ya ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana yi sai dai bai gaya mana adadi ba amma ya inganta hadisi ingancece manzon Allah sallallahu alaihi yana yi sau uku sau uku yake to shin ana rarrabe kurkuran baki da shaka ruwa kowanne a yi shi yana zaman kansa ko kuma haɗe su ake gaba ɗaya bari sake maimaita idan an ce ana rabewa ma'anansa za ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka ka tofar ka sake ɗiba ka kurkure ka tofar ka sake ɗiba ka kurkure ka tofar ka gama da me kuskuren baki sai kuma ka sake ɗebo ruwa ka shaƙa ka face ka ɗebo ka shaƙa ka face ka ɗebo ka shaƙa ka face ga ya zama kashi nawa kenan ka raba abun kashi biyu kayi abin nan sittun min sittin kenan kamfata shida shaka kuma abin nan kurkura da shakan guda shida su ma kowanne uku uku to shin haka ake son a yi ko kuma idan ka ɗebo ruwa guda ɗaya a hannunka ka kurkure bakinka ka zarce hancinka kuma ka shaƙa sannan ka face kayi ɗaya sai ka sake ɗebowa a hannunka sai ka sa a baki ka yi kurkura sai ka guzarce hancinka sai ka shaƙa ka face biyu ka sake ɗebowa ka yi kurkura ka shaƙa ka face uku sai ka zama ka yi salasin min a eh, salasin ka yi aiki shida daga kamfata guda uku wanne ne sunna wasu malamai suna ga mustahabbi shine ka yi su daban-daban sai dai hadisin da suka kafa da sai hadisi ne da'ifi hadisul fas hadisin rarrabewan hadisin bai inganta ba hadisin abu da'ud hadisi ne da'ifi la tajjubi. amma hadisin da ya inganta wanda shi ma Abu dawo da ya rawaito shi hadisin na Ali a wajen siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalathan manzala sai suma ya kurkure bakinsa ya face sau uku tunda aka ce ya face to ya shaƙa kenan don ba dama ka face baka shaka ba sai ce tamadmada wastanthara min alkaffi alladhi ya'khudhu min alma' ya yi kuskura ya kurkure bakinsa kuma ya face ruwan Ma'ana ya shaka ya face daga tafin da yake ɗauko ruwan wato in ya ɗauko sai shaka sai kurkure baki sai zarce sai shaka sai face haka hadisin sai dina ali ya nuna wani hadisin hadisi ne ingantacce hadisin abu daud tun baka gane wannan ba ga wanda ya fi fitowa bulo-bulo shine hadisin abdullahi bin zaid shi ma abu daud abun nan hadisi ne ingantacce wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi ya ce famadmada wastan shaka min kaffin wahidatin ya falu zalika salasa Ta tamadmada ya kurkure bakinsa wastan shaka ya shaƙi ruwan min kaffin wahidatin daga tafi guda ɗaya kuma ya haka sau uku kenan idan ya ɗauko tafi kwa ɗaya sai ya kurkure bakinsa sai zarce shaƙa sai ya face ya yi sau ɗaya sannan ya sake mayarwa na biyu ya kurkura ya shaƙa ya face biyu ya sake ɗebo ruwa da tafin hannunsa ya kurkura ya shaƙa ya faci sau uku shi yasa ya ce min kaffin wahidatin tamadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin yaf'alu zalika thalatha ya shaƙa ya face daga tafi guda ɗaya ɗebuwa guda ɗaya kenan sannan ya aikata haka sau uku to wannan shine wanda ya inganta hadisin bukhari da muslim shi yasa ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad yace bai inganta babu hadisin da ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana riba tsakanin shakan ruwa da, da ainihin kurkuran baki haɗe su yake in ya kurkura ya shaka ya ya sake kurkura ya shaka ya ajiye babu hadisin da ya inganta kenan ka yi su daban-daban hadisi ne da'ifi duk da malamin fiqihu ko wasu daga cikin malamin fiqihu sun tafi akan hakan amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi saboda haka abun da ya inganta in ka ɗebo a hannunka ka kurkura ragowar ruwan hannunka kuma ka shaƙa sai ka face sai ka sake ɗebowa a haɗe suke duk hadisan da suka inganta na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka faɗa haka ake yi na fata mun fahimci kurkuren baki da kuma shakawa da facewa sai ce wa rudda mashar ra'asi min mu'akhari wa rudda mai da mashar ra'asi shafan kai min mu'akhari daga ainihin ƙarshen kanka wato idan ka shafi kanka haka ka tafi inda ka ga mai kanka ka sauke wajibi ka dawo da shi haka kuma ta gaba daga bayan ka dawo da shi gaba shi kuma wannan sunna ne kinan shafan kai yana da siffa guda biyu siffa na farko ka ɗauka daga farko sai ka yi baya sannan sai ka sake dawowa gaba kamar yadda hadisin abdullahi bin zaid ya gaya mana hadisin bukhari da muslim ya ce wa masaha sallallahu alaihi wa sallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara manzala sa sama ya shafi kansa ya fiskanto da hannayensa ya haka wa adbar ya sake dawa da su baya ka tafi gaba zuwa ƙiya sannan ka sake dawa da su ba shi yasa wani lafazin yace bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan allazi bada min ya fara da muqaddami ra'sihi magabacin kansa farkon kansa sannan ya tafi da hannayensa din har zuwa ƙiyansa sannan ya sake dawo da su inda ya fara wannan shine siffa na mustahabbi idan za ka yi shafan kai amma malamai suka ce wa kaifa ma masaha idza au'aba ajza'ahu kamar yadda mai risala ya ce duk yadda ya shafa in dai ya game kansa to shafan ya yi. amma in siffa na mustahabi ne ka yi gaba sannan ka sake dawa ba in ka yi gaban ka shafa gaba ɗaya ka yi farilla in ka dawo baya kuma mustahabbi ne kenan idan baka dawo ba ma alwalan ka tayi amma an fi son ka dawo kenan abin nan eh, mai hula akwai bukatun ya ajiye hular san ya zo shafan kai ko ya soke ta aje ta ƙasa a haka sai ya shafan kan haka wannan shine siffa na mustahabi amma yanda wasu suke mutum ya binne ya ɗage hulansa haka ya riƙe ta da hannun hagu hannun sa ya haka haka irin alwalan tsofaffi <laughs> to alwalan ta yi amma dai ba haka aka fi so ba alwalan ta yi amma ba haka fi so ba ka faka hulanka a gefe in ka son ka dabbaka sunna sai ka tafi da su daga a nan haka duka hannaye guda biyu ka yi baya sannan ka sake dawo a gaba haka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yasa ko da hannu ɗaya ka shafa yayi saboda qur'ani cewa wamsahu bi ru'usikum bai faɗi siffan ga yanda za a yi ba kenan duk yanda ka shafa yayi manzo Allah kuma sai ya ƙara bayani ga yanda za a yi kuma sai ya tabbata a aikin sa ne bai yi umurni ai haka ba inda yayi umurni yace sai kai gaba ka dawo baya da sai ya zama wajibi bayani ne na wancan aya amma tunda a aikace aikata kawai bai yi umurni ba sai ya zama mustahabbi yin hakan ne ina fata mun fahimta shine wa rudda mashar ra'si min mu'akhari kamar da shafan kanka daga ƙarshen ƙarshen kai sannan shafan kai ana yin sa da ruwa sabo musan da wannan ruwa sabo kamar da zamu zo a kansa wato sai in ka in ka in ka wanke hannayenka ba da ragowar ruwan hannayenka za ka yi shafan kai ba sai ka sake taɓa wani ruwan sannan sai ka shafi ka shafi kanka kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim sai ce wa mashu wa masha wajhi kulli uznin fardahu haka nan wa masha da shafan wajhi kulli uznin, fiskan kowane kunne fardahu ka yadda da shi ba wai yana nufin farillan zama fardahu ka yarda da shi saboda haka kenan shafan kunne shi ma menene sunna ne shafan kunne sunna kaga bai zuwa qur'ani ma qur'ani cewa akai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku to ma duk da haka wasu malamai sai suka fahimta daga wannan ayan suka ce shafan kunne wajibi ne saboda hadisin da yake cewa al-uzunani min ar-ra's al-uzunani min ar-ra's kunne yana daga cikin kai sai suka fahimci cewa wannan hadisi yana nuna wajibi ne a shafi me a shafi kunne tunda qur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku sai kuma hadisi ya ce al-uzunani min ar-ra's wanda wasu malamai sun inganta hadisin kuma shine firin jahi ingantacce ne kunne yana daga cikin kai sai suka ce to wajibi ne a shafi kunne wasu kuma suka ce a fiskan kunne ake shafa wannan bangaren da yake yake kallon fiska amma bayansa kuma mustahabi ne ba wajibi ba to amma zance mafi inganci kunne sunna ne shafansa hadisin al-uzunani min ar-ra'as zance mafi inganci ma'anansa ana shafan kunne da ragowar ruwan kai shine ma'anan al-uzunani minar ra'as kamar yadda zamu zo akan wannan matsala kunne yana daga cikin kai ma'ana in ka shafi kunne in ka shafi kanka ba sai ka jaddada ruwa ba ba sai ka tsebo wani ruwan ba kawai ka shafi kunnenka kawai shine ma'anan al'udunani minar ra'as shafan kunne sunna ne ka yarda da shi kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi bin Amri a cikin siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa masaha bi ra'sihi wa adkhala usba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi hadisi Abu Dawud ingantaccen hadisi Abdullahi bin Amri bin As yace manzala sama ya shafi kansa sannan ya shigar da yan yatsunsa sabbahataini wa'annan masu tasbihi ana ce musu kuma sabbabataini masu zagi masu nuni haka duka sunayensu ne sai ya shigar da su cikin me cikin kunnensa sannan sai ya shafi bayan kunnen kuma da ibhamarsa manya-manyan yatsunsa kenan cikin kunnen da wannan yatsan ya shafa sau da ana shafan zahiri da baɗinin kunni. to wannan shine siffar shafan kunni. sai ka sa yatsanka wa'innan masu nunin a cikin ƙofofin kunnuwan babbar yatsanka tana bayan kunnen sai ka wuce da su haka kuma ba a son mubalaga a wajen shafan kunni. kar ya zama kamar wankewa kawai sama-sama za ka shafa haka ma ya karhanta ka dage kamar kana wankewa ka yi haka ko ina sai ka shafa ko abun nan lungu-lungu na kunnen ka, wannan kana son ka wanke kunnen ne ba shafa ba ne wa kurkuran baki shine aka ce wa balik fil mabmamati illa an takuna sa'iman manzo Allah ya ce ka kai matuka wajen kurkuran baki sai dai in azumi kake yi to amma shafan kunne ba a buƙatar mubalaga a ciki sama sama kawai haka za ka shafa don sai ya zama wankewa kuma in za ka bi diddigi kowane lungu sai ka taɓa to saboda haka sai shigar da ibhama abun nan yan yatsunsa wanda yake nuni da su cikin kunnensa sannan ya shafi zahirin kunnensa da wato manya-manyan yatsunsa wannan shine siffa na ainihin wato ainihin shafan kunne amma duk yanda ka shafa ma ko baka yi wannan tsarin ba in ka shafi kunnen yayi amma haka aka fi so sannan sai mala ya ce jaddid lima ihima wa fardahu jaddid ka jaddada lima ihima ga ruwan kunnen wato abun da mala yake nufi ka shafi kunninka da sabon ruwa ba da ragowar ruwan da ka shafi kanka da su wannan shine mazhaban malikiya amma hadisin da suka kafa dalili shi hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba shine hadisin Abdullahi ibn Zaid annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafan ma'i alladhi akhadha li ra'sihi hadisin Baihaqi manzala sa sama ya riki ruwa saboda shafan kunnensa da ruwan da ya riƙa don shafan kai wani hadishin hadishi ne da'ifi bai inganta ba duk da cewa wasu malamin sun inganta shi duk da cewa wasu malamin sun ce hasan ne amma zancen da ya fi inganci hadishi ne da'ifi ya zo a wurin musulun da lafazin masaha bi ra'asihi ma in ghairi fadli yadayhi wannan kuma hadishin musulun ne wato ya shafi ruwa ya shafi ainihin kansa da ruwa ba ragowan wanda ya wanke hannayensa da shi ba kaga wannan ya inganta idan ka wanke hannunka sai ka ɗauko wani ruwan daban sannan kafin ka shafi kanka amma in ka shafi kanka kuma babu buƙatan ka ɗebo wani ruwan kafin ka shafi kunninka shi wannan na ka ɗebo wani ruwa ka shafi kunninka hadisin bai inganta ba amma ka ɗebo ruwa bayan ka wanke hannunka don ka shafi ka taɓa ruwa don ka shafi kanka wannan kan ya inganta a hadisi ingantacce hadisin muslim shi yasa ibn hajar al-asqalani cikin bulugul mara yace wa huwa al-mahfuz wannan hadisin shine mahfuz bi ma'ana shine ingantacce wancan kuma sai ya zama hadisi ne shaz kenan shazi wanda ainihin bai inganta ma wato ana maganan a jaddada ruwa don shafan kai wani kuma sai ruwaito a jaddada ruwa don shafan kunne to na shafan kan shine ingantacce na kunnen kuma bai inganta ba sai ce wa rattib fardahu ka jeranta farillan alwala wato ka jeranta kamar yadda qur'ani ya jeranta don qur'ani cewa yayi ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ya kwan da kai imani idan za ku yi alwala ku shafi abun nan ku wanke fiskokinku sannan ku abun nan ku wanke hannayenku zuwa ga wuyan hannu wa abun nan gwiwan hannu kuma ku shafi kanku sannan ku wanke fiskanku to ƙur'ani ya jero su a haka to haka ake son ka jero su nan ma ne yace warattif fardahu ka jeranta farillansa ma'ana sai ka wanke fiska kafin ka wanke hannayenka sai ka wanke hannaye kafin kai shafan kai sai ka shafi kai kafin ka wanke fiska abin nan kafafuwa kuma ƙur'anin hakan yake nufi sai dai malamai sun yi saɓani hakan ɗin farilla ne ko mustahabbi ne waɗanda suka ce mustahabbi ne suka ce ba ƙur'ani ne ya wajabta ba abin nan ƙur'ani bai wajabta ba sunnar mazala sa sama ita ta nuna haka haka yake alwalansa kamar yadda muka karanta a hadisin Usman sai ya wanke fiska sannan ya wanke hannu sannan ya shafan kai sannan kuma ya wanke kafafuwa wasu malayan suka ce wajibi ne ka jeranta ba sunna ba ne, ba mustahabi ne. saboda ne suka ce saboda ƙur'ani ya jeranta wanke fiska wanke hannu shafan kai sannan kuma wanke kafuwa ce saboda haka ne ma da da aka fara jero inda za a wanke za a wanke sanda aka sa shafa sannan sai aka ɗauko kuma wanda ake wankewa suka ce da jeranta ba wajibi ba ne? ai da sai ya zamana in an jero inda za a wanke faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi sai a ce wa arjulakum ila alka'baini sai a ce wamsahu bi ru'usikum sai an ce a wanke kafafuwa sai a ce a yi shafa to amma saboda jerantawa ake son a yi sai aka rabe tsakanin wa'inda ake wankewa aka sa shafan kai a tsakiya sannan kuma aka faɗi wanke kafa don ya zama shine makasudu amma zance mafi inganci ba wajibi bane qur'ani bai nuna haka ba wannan wawun da tace abin nan faksilu wujuhakum sai aka ce wa aydiyakum aka sa wawun sannan aka ce wamsahu bi ru'usikum sai aka ce wa arjulakum alwawu la tufidu tartib a ka'ida na larabci wawun ba ta nuna a jere abun yake amma da fa'un aka sa ko summa sai nuna a jere ne faqsilu da cewa aka yi faqsilu wujuhakum sai aka ce summa aydiyakum ila almarafiqi thumma amsahu bi ru'usikum thumma arjulakum ila alka'bayn da sai ya zama wajibi ne a jeranta a haka ko kuma cewa aka yi faqsilu wujuhakum fa aydiyakum ila almarafiqi sannan sai a ce famsahu bi ru'usikum sai a ce fa arjulakum asa fa'un da fa'un da sun masu ti abin nan tufidani tartib wani yana nuna a jere za a yi su amma tunda aka sa wawun wani yana nuna ba ba wajibi ne a jeranta ba yanzu idan ka ce ja'a zaidun wa amrun zaidu da amru sun zo baya nuna wa ya riga zuwa zai yiwa zaidun ne wanda ka faɗa da farkon ya riga zuwa zai wa kuma ya zama amru ne wanda ka faɗa a ƙarshen shi ya riga zuwa ko kuma sun zo tare Ja a zaidun wa amrun amma za ka sa fa'un ka ce a zaidun fa'amrun. to tabbas zaidu ya riga amru zuwa sai dai tazaran ba ta da yawa in ka ce ja a zaidun thumma amrun tabbas zaidu ya riga amru zuwa sannan akwai tazara saboda alfa'u tufidu tartib thumma kuma tufidu at-tartib wa aƙi. ɗayan ya riga ɗayan ko wa taraki akwai ɗan jinkiri ma kafin ɗayan ya zo to kaga qur'ani akwai fasaha a cikin sa sai bai amfani da fa'un ba bai amfani da summa ba don ya nuna maka ba wajibi bane jerantawa. amma jerantawan haka aka fi so don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to zaka sai ka jeranta in ka jeranta ka dabbaka sunna amma da mutum zai akkasa to bai zama wajibi ba abin alwalan alwalansa ba ta warware ba kana sai ka wanke kafa sai ka dawo ka shafi kai sai ka shafi kai ka dawo ka wanke hannu da alwalanka ta yi don ba dalili na zahiri da yake nuna wajibcin haka ne to amma abun da ya fi idan malamai suka yi saɓani kai sai ka yi yadda za ka fita daga saɓani sai ka yi abun da yake wanda kowa ya yadda haka ne nan ka fita daga saɓani yanzu misali alwalanka kullum kana yi sai ka wanke fiska ka wanke hannu ka shafi kai sai kuma ka wanke kafafuwa sai kuma ka zo a wurin karatu sai aka ce sunnonin alwala sai aka nuna maka sunna ne wannan jeranta sai kuma ka zo ka ce za ka canja to tunda sunna ne bari in shafi abin nan na wanke hannaye na bari in wanke kafa daga ba sai in zo in shafi kai idan kai haka ba kai hikima ba farko ka bar sunnan jerantawan sannan kuma akwai yiwuwan ya zama farilla ne ko da a ɗari kashi goma ne kashi casa'in sunna ne kaga idan ka jeranta a yanda yake din ka fita daga sabanin gaba ba malami da zai ce alwalanka ba ta yi ba سنن مال يتي أما فضائله فعشر تذكر tuzkaru ثم المكان الطاهر والشفء والتثليث فيما يغسل والماء مع الإهكام كالغسل قللو وللإنا والأذ يم من والسنن يم والسنن في نفسها وما فروض رتبا وابدأ بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم يتي أما فضائله أما مستحبا الولاح mun ce sunna ta fi mustahabbi karfi a wuri malamin fiqh kowanne ba wajibi bane amma sunna ya fi karfi akan akan Ya yace amma fadailuhu jam'u fadila amma mustahabban alwala fa ashrun guda goma ne tuskaru da ake ambaton su taswiquhu je na farko taswikuhu yin aswakin mai alwala thumma makanu tahiru sannan wuri mai tsarki yin aswakin mai alwala sunna ne saboda hadisi ingancacce hadisin malik da imam ahmad wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa walaula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in ma'a kulli wudu'in ba don kar in tsananta wa al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowace alwala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai zama kowace alwala in za ka yi wajibi ne sai ka yi Shi ne ma'anan ba don kar in umurce ba don kar in tsananta musu ba zan umarce su to amma inda za a yi haka sai zo mutane sun shiga cikin wahala duk lokacin da za ka yi alwala sai ka nemo aswaki ka goge bakinka wajibi ka dinga yawo da aswaki kenan in ka ya bata sai ka nemo ka goge ka goge ka kurkure sannan kafin ka fara alwala to manzala sallallahu alaihi wasallam anan hadisin ya nuna mana mustahabbi ne ba wajibi bane hadisi ne ingantacce wanda imam mali ya rawaito shi da imam ahmad walaula alla ashqa walaula an ashqa ala ummati la amartum biswak inda kulli salati ba don kar in umurci ba don kar in wahalar da al'ummata ba sai in umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala na yana nufin amra wujubin ko tare da cewa ya kwadaitar da al'ummarsa kuma da me da yin aswaki lokacin alwala kuma yana yi shi ma sunna ce yace da sai in umurce su to wannan shi yake nuna a sai idan manzala sa sama bai yi umurni ayi abu ba to ba zai zama wajibi ba kamar a ce aikata shi kawai yayi kaga ya aikata aswaki aswaki sai zama sunna ba wajibi bane sai kuma yace ba don kar in tsananta al'umma ta wada sai umurce su a sai umarninsa ne yake zama wajibi aikinsa kuma sai ya zama me sai zama sunna shi yasa qur'ani yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba umarnin manzo Allah sallallahu sai kafa kafa fitina za ta same su a nan duniya shine azzaiqu wa ka zaka bata zaka kauce hanya zaka kama bidiyoyi sannan kuma azaba mai radadi tana jiran su ranar alkiyama to idan bai yi umarni ba sai ya zama asalinsa sunna mustahabbi ne ba wajibi ne in yi umarni kuma wajibi ka aikata haka shi yasa malamai suka ce al'amru yufidul wujub malamin usulu al'amru yaqtadi al-wujub al'amru al-mujarradu an al-qarinati yufidul wujub ko lil wujub duk ka'ida ce guda daya duk umarni na manzala sa sama ko na ubangiji ta'ala yana nuna wajibi ne ka bi shi sai in an samu dalilin da ya nuna mustahabbi ne ko kuma wato ainihin ja'izi ne sai an samu karina wato abin da zai nuna maka wani dalili da zai nuna maka wannan umarnin ba wajibi bane to sannan sai ya zamana ba wajibi din ba kawai manzon Allah ya yi umarni sai kuma ya zo ya sassauta ya ce ba sai an yi ba ko kuma ya yi umarni shi kuma ya zo bai yi ba wanda yana nuna cewa ba wajibi ba ne yana nuna ba wajibi ba ne ko kuma ya zama umarnin ya zo bayan hani ne da an hana sai kuma aka yi umarni a yi to wannan yana nuna ba wajibi ba ne sai a duba a koma kuma asalin abun da ya yake asalin abun in mustahabi ne sai koma asalinsa mustahabi in wajibi ne wajibi idan farilla ne sai zama farilla al'amru ba'da ya ya'udu ila ma kana alaihi qabla nahai umarni bayan hani yana komawa abun da da yake al'amarin kafin a hana kaman kuntu kuma an ziyaratil quburi fazuruha da na hana ku ku ziyarci kaburbura ku ziyarce su to kaga umarni ne to amma na umarnin ba wajibi ba ne saboda da an hana ne to kafin a hana me hukuncin ziyaran kabari mustahabbi ne hukuncin ziyaran makabarta to yanzu ma sai ya dawo mustahabbi ne wa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtul al-mushrikin wato idan watanni na alfurma wanda ba a yaƙi a cikin su suka wuce ku yaki mushrikai to kaga wannan kuma wajibi ne wannan umarni saboda da an da can yaki wajibi ne sai kuma aka hana saboda watanni na alfurma ذو zulqada zulhajji almuharram sai rajab aka ce ba a yaƙi sai kuma yanzu aka ce in suka wuce ku yaƙin to wajibi ne ku yaƙin saboda me umarni yana komawa dacan al'amarin ya yake kan ahana fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah bangi ta ala ce ya ku wanda kai imani ku tafi abin nan ku je ku yi sallah ku bar ciniki ya alladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmi jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bayt to sai kuma daga ba ku bar ku tafi sallan juma'a ku bar yin ciniki sai aka hana ciniki sai kuma Allah ta'ala ce in aka gama yin sallah ku watsu a cikin gari ku je ku nemi kuɗi wato ku je ku yi kasuwanci fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku tafi ku je ku yi kasuwanci to kaga wannan umarni ne amma ba na wajibi bane don inda wajibi ne sai ya zama duk wanda ya je sallan juma'a in ya sallame wajibi ne je kasuwa sai ya je ya dan yi kasuwanci kafin ya tafi wasu harkokinsa don ubangi ta ya ce ku tafi ku je ku yi kasuwanci to wannan umarni ba na wajibi bane saboda mai umarni ne da ya zo bayan hani da ta an ce wazarul bai'a ku bar yin ciniki saboda sallan juma'a to sai mu koma kafin a hana sallan kafin a hana yin ciniki kasuwanci saboda sallan juma'a wai me hukuncin kasuwancin ne kafin a tabi kafin a yi kiran sallah na farko asabar lahadi litinin talata laraba alhamis da kuma safiyar juma'a zuwa lokacin sallan juma'a me hukuncin yin kasuwanci halal ne wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halatta ciniki to sai ya koma umarni sai ya koma asalinsa sai ya koma umarni ne na halattawa ma'ana idan aka gama sallan juma'a ku je ku ku nemi kuɗi ma'ana an halatta muku ku nemi kuɗi in baka je ka neman ba ma baka da damuwa ba wajibi bane to kaga asalin umarni ya zama wajibi to shi yasa nan manzo sama ya ce ba don kar in tsananta al'umma ta ba sai in umurce su da yin aswaki yayin kowace me kowace alwala duk lokacin da za ka yi alwala to wannan sai yake nuna tunda bai umurta ba kuma ya kwadaitar ya nuna muhimmancin abun kuma ya yi sai nuna mustahabbi ne to kaga aswaki yana da muhimmanci ana yin sa a wurare kaman haka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yayin alwala kafin kai alwala kai aswaki da itace ka goge bakin ka sannan ana yin aswaki lokacin yin sallah bayan ka na alwala kuma akwai na sallah akwai ruwa la'amartuhum biswakin inda kulli salati wasu malamai suka ce idan tsakanin alwalanka da sallanka an samu gab dan tazara to nan ne sunna kai aswaki amma in daga yin alwalan kai aswaki kana yin alwala zaka ta da sallah ba sai ka sake yin aswaki ba amma alwalan azhar zaka yi la'asar da ita ko magariba zaka yi isha da ita sai ka sake aswaki ka tsaftace bakinka sannan haka nan sunna ne idan zaka shiga gida kai aswaki manzala sallallahu alaihi yana ya tabbata a aikinsa in yazo shiga gidansa yayi aswaki saboda ya shiga wajen iyalensa bakinsa fesfes haƙoransa fesfes haka ne za ka karanta alƙur'ani ka yi aswaki idan ka tashi daga bacci ka yi aswaki domin tsafta suna ce ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ci abinci bakin ka ya ɓaci da abincin nan ma ka yi aswaki sunna ne don ka tsaftace bakinka aswaki kuma yana da mahimmanci. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaku mataharatul lilfami wa marbatun lirrab. yin aswaki yana tsarkake baki kuma yana sa Allah yarda da kai in kana yi yana sa Allah yarda da kai in kana yi kuma zai tsaftace maka bakinka kuma baka da wani mai da zai tsaftace maka bakinka kamar aswaki babu shi kar ka ce akwai makilin yanzu akwai close up ko wani kala daban duk da aka tafi aka dawo zaka ga idan kana goga sai an samu wata tsatsan da bata fita ba sai dai za ka je asibiti a wanke haƙoran gaba ɗayansu da wani kemikal. amma in dai wai wannan brush da za ka yi bai zai fitar maka da dottin haƙorinka kamar itacen aswaki ba musamman arak itacen aswaki arak mai laushin nan wanda ake sayarwa a Madina ko Saudiya shine wanda don shi kana gogawa yana fita kana yau ma yi sai ka ga haƙorinka fes-fes saboda haka kenan ba za a yi kiyasin brush ko a ce makilin da za ka sa a brush ka wanke bakinka da aswaki ba ba za a yi kiyasi a kansa ba saboda aswaki dukkaninsu suna tsaftace baki amma aswaki an bashi falala shi falalansa ba wai tsaftace baki kawai ba a'a yana sa Allah ya yarda da kai to ba dama ka ce to ai in kai makilin ma ya tsaya a matsayin aswaki sai a ce maka alfadailu la tunalu bil qiyas ba a samun falala da kiyasi tunda hadisi ya zo akan aswaki to ka tsai da falalan nan akan aswakin kawai aswaki yin yana sa Allah ya yarda da kai baraka ce kuma yin brush yana da wannan falalan e ko shakka babu tsafta yana yana abun nan eh, daga cikin abun da musulunci ya zo da shi har wasu masu iya magana suka ce annazafatu min al-iman tsafta yana daga cikin imani duk da idan an bibi wasu hadisan za su iya da wannan ma'ana din don an ce at-tuhuru shatarul iman tsarki rabin imani ne tsarki kuma kaga akwai tsafta a cikinsa to kaga abun nan akwai tsafta tsafta yana da kyau kuskure ne mutum ya zauna baya brush baya kuma yin aswaki kuskure ne bakin sai dinga wari ko makamancin wannan ba yadda da wannan ba musulunci addini ne na tsafta ke sa kaga aswakin duk lokacin da bakin ka ya canja akwai bukatan ka yi shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya koyawa al'umarsa to aswaki sunna ce ta alwala amma yaushe ake aswakin kafin ka fara alwalan da aswakin ka ka goge ka goge ka wanke ka kurkura bakinka to yanzu kuma za ka fara alwala don ma a kulli wudu'in tare da kowane alwala kamar yadda sallah in za ka yi aswaki yayin yin sallah sai ka gama aswakinka kafin ka kabbara sallah to haka nan alwala ma sai ka gama aswakinka kafin ka ka fara alwala sannan aswaki kuma na sunna shine za ka yi shi kamar yadda kake yin brush aswaki mai tsafta kenan idan ka zo za ka kurkure abin nan za ka sa ruwa a bakinka ka zauna ka goge ka goge da wannan itacen aswakin in ma minti ɗaya za ka yi ko minti biyu ko minti goma kake so in ka goge ka goge sai ka ajiye sai ka sa ruwa ka kurkure bakinka to ka wanke bakinka sai ka kama harkokinka kuma amma ba ka riƙe katon aswaki kana yawo a kan titi cikin jama'a kana ta gogawa kana tsitta yawo ka goga nan ka tofar da yawo nan ka to wannan kazanta ne ko ba shine sunnan aswaki ba kuma na biyu zai ja maka illar riya cewa kai mai dogon aswaki ne kana ɗabbaka sunna duk abin da zai ja ma riya ka nisance shi a shari'a shi yasa muka ce yawo da carbi kana kwat kwat kwat wai kana zikiri shedan yana rudin ka ne kai zikirin ka a sirrance a ɗakin ka in a tafiya kake a hanya ka dinga yi bakin ka kawai yana yi harshen ka na motsa wani ma bai san zikirin kake yi ba to shedan ba zai samu ya shiga cikin ibadanka ba ba zai bata maka ka ba tsakanin ka da Allah kake wani ma bai sani ba amma kana yawo a kan titi kot kot kot wai kana zikiri shaidan kawai yana yana yana bata maka niyanka kai baka sani kuma kana alfahari da hakan to haka aswakin ma ustazu in kace zaka dinga yawo cikin jama'a kana yin sa shi ma shaidan sai ya shige ka sai ya sa maka riya saboda haka ka abin nan ku ya kuri ustazai <laughs> don galibi su suke ko Mm, kowa yana da dan adam tara ne bai cika goma ba, kowa yana da kuskure da malamai da wanda ba malamin ba. ustazai su ne malamin yi nake ji <laughs> so saboda haka ka tsaftace bakinka kawai ka ajiye aswakinka wani ma bai san kayi ba kuma ka dabbaka sunan. ka zo shiga gidanka ka kurkure ka zo abun nan alwala ka yi ka kurkure in sallah ne lokacin da ka zo yi wannan ka za ka yi a masallaci in kana jam'i a sahu ka goga ka goga ko sau uku ka ajiye ka sa ainihin asuwakinka a bakinka idan ka ci abinci ne ya canja bakinka ya canja ka goga ka goga ka kurkure bakinka ka tofa shikenan sannan idan mutum yana yawo da aswaki yana azumi ƙarshen ta sai ya karya azumin sa bai mai da hankali ba don wannan itacen da kake ci din in ka haɗiye shi ka haɗiye azumin ka mana ka karya azumin ka to in ko kana tafiya kana cin itacen nan kana ci zaka karya azumin ka in baka mai da hankali ko kuma ka nemi wani danyen itace kamar nim kana ta kana ta goga kana ta haɗe yawon kana ta haɗe azumin ka baka sani ba ka goga ka goga shi yasa malamai suka ce makaruhi ne kai aswaki da danyen itace a cikin azumi don idan don tsoron kada ruwan itacen ya wuce in ya wuce kuma to ka karya azuminka in dai bi ta magogoron ka ya shiga cikin ka ka karya azuminka saboda haka mai azuwa ke sai ya dinga kappa kappa ya dinga kappa kappa mala ya ce taswikuhu thumma makanu tahiru sannan wuri mai tsarki wato in za ka yi alwala ka samu wuri mai tsarki ka yi alwalanka domin tsoron kada ka yi a wuri mai najasa ruwan ya faɗa kan najasan sai ta fantsamo a jikinka kuma kaga sai zama kafin ka tashi kuma ka ɓata jikinka ko riganka da najasa ko da ka samu wuri mai kyau mai tsarki sai ka ainihin yi alwalanka karka je inda ake fitsari ka yi alwala karka je inda ake fitsari ka samu wuri mai kyau amma mustahabbi ne da mutum zai yi a inda yake mai najasa din matukar jikinsa bai taba najasan ba ai alwalansa ta yi kuma in jikinsa ya taɓa najasan dole sai ya wanke wannan najasa ne kenan a banɗaki za ka iya alwala amma ina ma alwalan ka ya zama ba a banɗaki ba ne sai dai yanzu banɗakin ba an ci gaba akwai banɗakin da ba za ka ga najasan ba ma an yi fitsarin an jawo ruwa ruwan ya zo ya ja wannan fitsarin, in ba haya ne ko alaman najasan ba za ka gani wani ban ɗakinsa za ka iya kwanci aka kai bacci ko irin manya-manyan hotel ɗin nan za ka iya aka kai bacci a ban ɗakin ba wari ko ƙanshi yake ya fi ɗakin ka ƙanshi <laughs> to kaga irin wannan ba za a ce wuri ne mai najasa ba idan kai alwala irin wannan banɗaki to amma irin banɗakin ka da nawa <laughs> kaga wannan ka sai dai kai a hankali kila ka taɓa najasa da zai zama dai a waje da yafi sai dai in baka samu hakan ba sai kai din amma kai kaffa kaffa domin kar ka taɓa najasa ya ce summal makanu a tahir sai ce wa shaf'u wa taflisu fi ma yuqsalu wal ma ma al ikami kal guslik lulu wa shaf'u da biyantawa wajen wankewan wa taflisu da ukuntawa wajen wankewan fi ma yuqsalu cikin abin da ake wankewa shi ma mustahabbi ne wannan kuma kamar yadda muka karanta hadisin Usman sayyidina Usman ya wanke fiska sau uku wanke hannu sau uku wanke kafa kuma sau uku kaga sunna ne kenan hadisin Bukhari da Muslim to amma dan da yace mana fi ma yughsalu cikin abin da ake wankewa to kaga akwai mafhumul mukhalafa anan kenan banda fi ma yumsahu abin da ake shafa shi abin da ake shafa ba a me ba a biyuntawa ko a ukunta ba a yi sau biyu ko sau sau ɗaya ake yi me yasa Qur'ani cewa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku kuma hadisin sai na Uthman cewa wa masaha bi ra'sihi bai ce mana sau kaza ba sai dai aqbala wa adbara hadisi Abdullahi bin Zaid ya kai yayi gaba ya dawo ba kaga shi ma sau ɗaya ne haka shafan kunne ba a ce mana sau kaza ba kenan ana yi sau biyu ko sau uku filma gasuli a abun wankewa amma la filma ban banda abun shafa wannan shine tabbata a hadisai ingantattu to amma eh, imamu shafi'i shi ya tafi akan cewa in kai alwala sau biyu to ka shafi kai sau biyu shafan kunne ma sau biyu in kai sau uku uku ka shafi kai sau uku shafan kunne ma sau uku amma wannan babu hadishin da ya inganta akan wannan saboda haka zance mafi inganci kai sau ɗaya ake shafa kunne ma sau ɗaya ake shafa ba a so maimaitawa ba wa makaruhi ne ba a buƙatarsa wanda ya tabbata shine yi sau ɗaya shi yasa sai na Usman da ya zo summa masa birasi bai ce mana salasan ba amma kaga duk abun wanke wannan sai ya ce mana me salatan sau uku to biyu da uku mustahabi ne ba wajibi ne saboda ya tabbata manzo Allah sa sama yayi alwala sau ɗaya hadisi ya inganta to sai ya zama na sau kai ka kara na biyu ka ƙara na uku sai ya zama mustahabi ne amma da sharadin idan na farkon ka ga mi gabar da ka wanke fiskanka na farko ko ina fiskanka ya samu ruwa hannunka ko ina ya samu ruwa kafanka haka to na biyu da na uku mustahabi ne amma in na farkon akwai inda bai samu ruwa ba a hannunka ko fiskanka ko kafanka to na biyu ma sai ya zama wajibi in ya game ne na ukun sai ya zama me sai zama mustahabbi in kuma na biyu ma akwai inda bai samu ruwa ba na ukun shi ma wajibi ne sannan za ka yi na hudu da na biyar da na shida na hudu da na biyar ka ce mustahabbi ne tunda wannan ya tsaya matsayin wajibi guda ukun bari in ƙara mustahabbi na ɗaya da na biyu ba za ka yi ba dan bai tabbata a sunna ba iya sau ukun ne idan ya zama na farkon ka game gabar da ruwa na biyu da na uku sun sunna ne in baka game ba kuma to za su iya zama wajibi su ma sauran gaba ɗaya amma za ka tsaya a iya guda uku don ba a samu manzala sama ya yi alwala sama da sau uku ba in ka ƙara to ka zo da wani abu sabo a cikin alwala na fatan muna fahimta ibn qayyim yace hadisi ya inganta manzo Allah ya alwala sau ɗaya ya yi alwala sau biyu kuma ya alwala sau uku duk wanda kai yayi amma mustahabbi shine kai sau biyu ko sau uku sannan yace walma ma mal ikami ruwa ukululi ukululu wato ruwa ku karanta mal ikami tare da kyautatawa kal gusuli kaman wanka ruwa din ku karanta shi mal ikami tare da kyautatawa kal gusuli kaman wanka wannan shine ake ce masa taqalilul ma'i ma'al ihkami karanta ruwa yayin alwala tare da kyautatawa haka wankan janaba ma a karanta tare da tare da kyautatawa nan da ya ce walma yana nufin walma'u sai ya shafe hamza mamdudi ne sai mai da shi makasuri saboda mai darura shi'riya baitin zai kare ya ce walma'u ma ikami kal gusuli ukululi sai zama zai zama baitin zai yanki zai karye saboda haka walma ana ana nufin walma'u ruwa ko walma'a ne ruwa ukululu ku karanta shi ma ikami tare da kyautatawa kal gusuli kaman wanka wato ruwa ba a son a dinga ainihin almabozarancin sa yayin alwala ko wankan janaba ke sa ibnu rushd a cikin mazuma sai ke cewa wal ma'u ma zada alal kifaya fa bid'atun ja'at biha riwaya duk ruwan da ka dada a fiye da yanda zai ishe ka to kai bid'a kuma riwaya ta tabbata daga imam malik ya nasanta ce bid'a ne shi yasa mai risala ibnu abi zai alqirawani a cikin risala yake cewa barnata ruwan yace bid'atun ne wa ghuluwun kun ghuluwun wa bid'a wuce gona da iri ne kuma bid'a ne ka barnata ruwa yayin alwala ko wankan janaba so da haka ka karanta shi kuma hadisi ya inganta hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawaddau bil muddi wa yaqtasilu bis sha'i ila khamsati amdadin muttafaqun Alayhi, hadisin Bukhari da Muslim Anas bin Malik yace manzala sallallahu ya kasance na alwala bil muddi da mudu daya irin mudun nabi nan cikin sa da ruwa ya ishe shi alwala mudun nabi wanda ake fidda kai da shi karamin wanda kwaya hudu ne suke zama sa'i na mutum ɗaya, to da shi yake alwala sannan wanka kuma yana yi da sa'i shine mudu guda hudu zuwa ga sa'i biyar abin nan mudu biyar wato sa'i da mudu kwaya ɗaya wani lokacin sa'i guda ɗaya shine mudu hudu shi yake isan sa wanka sannan kuma yana alwala kuma da mudu guda ɗaya, to kaga ruwa kaɗan ya ishe ka ruwa kaɗan shi yasa wani da ya ce shi ruwan ba zai ishe shi ba sai wani daga cikin magawata ce masa ba haka ba ne. ya ce ya ishi wanda ya fika kuma ya fika gashi Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi kaga mutane da ai mutane kullum ƙara raguwa suke yi ba ina nufin mutuwa ba Kullum ginin jikinsu baya baya ake yi mutanen farko sun fi tsawo da jiki ana ta rigewa ana ta rigewa har aka zo wannan zamani annabi adam tsawonsa sittuna zira'an zira'i sittin haka haka sau sittin yanzu aka ga mutum zira'i sittin sai a gudu sai a ce fatalwa ne ko <laughs> fatalwa wai aljani ne ko ba ka nuna ta ba saboda haka ana baya baya baya kullun raguwa ake kenan inda za a kawo za a sako maka sahabbai foton su a majigi zaka gan su manya manyan mutane ne dogaye to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a yanzu mutum ya ce mudu ɗaya ba zai ishe shi alwala ba ko sa'i ɗaya ba zai ishe shi wanka ba sai a ce wanda ya fi ka tsawo da jiki da gashi ya ishe shi kai don me yasa ba zai ishe ka ba don gashi yana cin ruwa ko to sabai suna da gashi da ba a kwalkwal irin haka ana barin gashi sai aikin haji ko umra sai a cire gashi to kaga gashi kuma yana cewa ko kai yanzu in zaka yi wankan janaba kana da gashi da yawa ruwan da zaka bata zai fi akan a ce kai kwalkwal baka da gashi to ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ishe ka saboda haka kenan karanta ruwa mustahabbi ne amma sai malai ya ce ma al-ihkami tare da kyautatawa me yasa yace tare da kyautata. kar kai tamani da aka ce karanta ruwan sai ka zo ka yi shi kawai facal facal alwalanka ba tare da ka wanke yin da ya kamata a wanke ba in kai haka kuma ka bar farilla ai in ka kyautata wankewan kuma ka karanta ruwan shine ka aikata mustahabi amma kai ka karanta ruwa kuma baka kyautata wankewan ba to wannan kuma baka yi mustahabi ba kai kuskure ila alwalanka bata cika ba ta bar lum'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo sai ya ga ga wani wuri dan karami a wurin gaban alwalansa bai samu ruwa ba yace masa irji fa asin aka. ka koma ka kyautata alwalanka ka koma ka kyautata bar lam'a shine wani wuri da baka wanke ba a hannunka ko a kafanka ko a fiskanka in kai haka to karanta ruwan bai yi amfani ba kai kuskure kuma ka bar farilla saboda haka taqlilul ma'i ma al ihkami karanta ruwa tare da kyautatawa shine ainihin wato sunna sannan sai ya ce walil ina wal udhi yammin wasunan fi nafsiha aw ma furudi ratibi walil ina yammin ka damanta ƙwarya wal udhi da ƙaba wato in ka zo yin alwala ƙwaryan alwalan ka ya zama tana ɓangaren dama don shi yafi sauƙi akan me shi yafi sauƙi ka ɗauko shi yafi sauƙi ka ɗauko wato ainihin ruwan da ƙwaryan buɗaɗɗiya ce in tana bangaren dama kaga sai ka dauko ruwan haka sai ka kawo hagu sai ka wanke ka dinga ɗiba kana wanke to daga baya da ake yin buta sai malamai suka ce idza kana al-ina'u maftuhan in bude diya ne amma idan ya zama na rufaffiya ne kaman buta yanzu sai a ce ta dama zaka kawo butan kana ɗiba ta dama sai abun ya zama me ya zama wani hagu hagu haka sai ya zama bambaron amma in ka kawo butan ta dama to kaga zaka zuba a ta hagu kai zaka yi sauƙin zubawa a hannun damanka sai ka yi amfani da shi saboda kenan in a buɗe ne saboda ka dinga ɗebowa ta dama shi yasa aka ce ka ka sa ƙwaryan a hannun dama in a rufe ne kuma tana hagu don ka dinga zubawa akan dama kaga dai duk daman an same ta sai zama in ka karkata zai zuba akan hannun daman ka ne za ka rike butan da hagu kaga kenan ka damanta ne to haka ake so sannan gabban ka so ma ka damanta yammin wal udhu shine gaba gabbai guda biyu hannayenka guda biyu ne in ka zo wankewa ka fara da dama sannan hagu kamar yadda ya tabbata a hadisin Uthman ya wanke hannunsa na dama salasan sai ce summa yusra misla zalik sannan hagu ma irin wannan haka nan kafan ka sai ka fara wanke kafan dama sannan ka wanke hagu mustahabbi ne don haka hadisin sayyidina Usman ya faɗa siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha tace ka abin nan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حديث البخاري ده مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damantawa yana kayatar da shi a cikin sha'aninsa gaba daya cikin al'amarinsa wato a cikin abun nan dinsa tana'ulihi sa takalminsa sai ya fara da dama kafin hagu tarajjulihi tsefe kansa sai ya fara bangaren hagu dama sannan hagu yace tace wa fi tuhurihi da wurin yin tsarkinsa shine alwala da me da wankan janaba ka fara da dama kafin hagu hannun dama sannan hannun hagu kafar dama kafar hagu in al'in na janaba ne tsagin dama sannan tsagin tsagin hagu haka manzon Allah sa ke. Sau saboda haka sai ta ce wa fi ne kul duk al'amarin sama farawa da dama yana yana kayatar da shi sai ma ya ce nan fi nafsiha ita su kuma sunnonin alwala a kan kansu aw ma furudin ko tare da falillai rattiban kajeranta wato ka jeranta sunnoni tare da akan kansu da kuma sunnoni tare da farille me sunnoni akan kansu kaga sai ka kurkure bakinka kafin ka me ka shaƙi ruwa sannan ka face to kar ka fara da shaƙa da facewa sannan kuma ka kurkure me bakin ka in kai haka baka jeranta sunnonin akan kansu ba don manzo Allah sai suma jerantawa yayi wannan shine mustahabbi kar ka gabatar da shaƙa ruwa kafin kurkure baki sai ka kurkure sannan ka shaƙa ko kuma sunnoni tare da farillai shi ma ka jeranta kaga yanzu idan ka zo ka tashi alwala za ka fara wanke hannunka kaga sunna ne wannan in ka wanke kuma sai ka wanke fiska kaga farilla ne abin kafin ka wanke fiska za ka me za ka kurkure bakinka sannan ka shaƙa ka face kaga duk sunna ne sai kuma ka zo ka yi me ka wanke fiska sannan sai ka wanke hannu duka wa'annan farilla ne sai ka sai ka yi shafan kai duka farilla ne sannan kafin ka tafi wata farilla ta wanke kafa sai kuma ka yi shafan kunne shi kuma sunna ne ma'ana ka shigar da sunnoni a tsakanin farillai ka jeranta yadda manzala su ya jeranta shi ma mustahabbi ne wato kar da kai zama na sai ka wanke farilla ka ce bari in sauke farillan nan tukunna in wanke fiska in wanke hannu in wanke in shafan kai in wanke kafa sannan daga baya in dawo in kurkure bakina, in shaka in face in shafan kunne kar kai haka in kai haka alwalanka ta yi, amma ka bar sunna don manzala su sama ba haka yi ba sun da jeranta su ya sa sunnonin ko mustahabban a cikin farillin wato yadda dai ake ake aka faɗi siffan alwalan nan haka ake bukatan kai shine ma'anan sunnoni akan kansu ko kuma tare da farillai sai ce wabda bir rasi min al muqaddami tasmiyatun kal ghusli wat tayammumi wabda rasi kafara da kai shafan kai min al muqaddami daga magabacin kai wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadishin wannan Abdullahi bin Zaid wanda ya rigaya manzala sama bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada min ya fara da magabacin kansa ya tafi keya ya sake dawowa da hannayensa kuma izuwa ga inda ya fara to kaga wannan mustahabbi ne da haka ka fara da magabacin ka kar ka fara daga baya kai gaba ko daga gefe kai dama hagu kai kai kai dama ko dama kai hagu a'a daga ta gaba sai kai baya sai ka sake dawowa kamar yadda muka siffanta to da ka shi ma mustahabbi ne amma kamar yadda muka faɗa duk yadda ka shafi kanka in dai ka game kan to shafan ka yayi sai ce tasmiyatun yin bismillah mustahabbi ne kal gusuli kaman wanka shi ma kai bismillah mustahabbi ne wata yammumi da lokacin yin taimama shi ma mustahabbi ne wannan kuma saboda hadisi abu huraira wanda abun nan eh, ahmad imam ahmad ya ruwaito da abu dawud da ibnu majah amma da isnadi wanda yake da'ifi a wajen wasu malamai yace la wudu liman lam yadhkur ismallahi la wudu lam yadhkur ismallahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci Allah a lokacin da yake alwala wato bai ce bismillah ba babu alwala to nan farko dai malamai sun yi sabani wajen ingancin hadisin wasu sun ce za'ifi ne wasu sun ce hadisi ne hasan ce mafi inganci hasan ne bi shawahidihi ya zo ta hanyoyi daban-daban aka haɗa su kowane isnadi za'ifi ne amma in aka haɗa hanyoyin zai zama hasanun li ghairihi wato zai karfafa shi yasa ake cewa hasanun bi shawahidi kashi sai ibnu hajar da hanya ɗaya dauko sai ce za'ifi ne hadisin wasu malamai suka tattara suka tattara sai suka ce hadisin zai iya tashi sai suka ce hadisi ne hasan bi shawahidihi wato da wasu hanyoyin to idan abu na hadisi ne hasan amma me ma'anan hadisi la wudu aliman lan yaskuri ismallahi alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba sai zahirin sai nuna kaman kwata kwata alwalan ka ba ta yi ba sai kai bismillah amma ba haka bane ana nufin la wudu'a kamilun ko kamilul fadila babu alwala mai cikakkiyan falala ga wanda bai yi bismillah ba amma in yayi alwalan ko ba bismillah yana da alwala alwalan ta yi alwalarsa ingantacciya ne sai dai ya rasa falala ta ladan yin me yin bismillah ya rasa falala ta ladan yin bismillah idan zai bismillah ya zai shine bismillah bismillah Ki sa ka ba da ka'ida duk inda aka ce tasmiya ka yi bismillah ko ka ambaci sunan Allah to bismillah za ka yi sai dai in dalili ya nuna za ka ƙari ka ce bismillahir rahmanir rahim wannan kuma ya zo a wuri uku ne karatun alqur'ani ka ce za ka ƙari sa bismillahir rahmanir rahim a sallah in za ka yi bismillah bismillahir rahmanir rahim haka nan in zaka rubuta wani wasika kamar yadda manzala sama ya rubuta su hirakla ya rubuta bismillahir rahmanir rahim cikakkiya wasika to amma duk sauran inda aka ce maka bismillah kai kai bismillah to bismillah kawai karka karisa arrahmanir rahim kamar na alwala na taimama na wankan janaba shiga masallaci da sauransu wanda zamu zo bayani a kansu satin da zai zo insha Allah bismillah kawai haka zaka ce suka ce ka karisa din kuma yafi muni idan yanka dabba zaka yi in ka zo yankawa ka ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai to kai baka yi rahaman ba baka yi <laughs> jin kan ba kaga bai kamata ka karisa ba yanka zaka kashe dabba zaka cire mata ranta ta hanyar yanka sai suka ce wannan yafi muni a wannan amma a sauran ma bismillah zaka ce bismillah sai in dalili ya nuna cewa karisawa zaka yi saboda haka zaka yi bismillah a alwala a bisa cewa wannan hadisin hadisi ne hasan wanda ya tafi kuma da'ifi ne sai ce babu bismillah da da za a yi wannan shine bayani na ƙarshe akan abin da ya shafi alwala sai kuma hadisi ya inganta daga sayyidina Umar hadisin muslim ingantaccen hadisi yace ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbiqu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah sharika lahu wa له anna Muhammadan, Abduhu wa Rasuluhu, illa فتحت له ابواب الجنه ba wanda zai alwala cikakkiyar alwala irin yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya cika alwalansa sannan a ƙarshe ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya faɗi wannan zikirin face an bude musu an bude masa kofofin aljanna gaba ɗaya ya shiga duk ta inda ya ga dama za a bude kofofin aljanna guda takwas ɗin nan gaba ɗayan su a ce ya shiga kinan kaga yin wannan addu'an tana da muhimmanci a ƙarshen a ƙarshen alwala to akwai baitoti biyu da suka rage suna da bayani mai faɗi akan bismillah wuraren da ake yin bismillah insha Allah sai sati mai zuwa tun da mun yi awa daya za mu ci gaba da daga inda muka tsaya bangiji subhanahu wataala ya kara mana fahimta ya kara mana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh